ina shaidani raji bismillahi rahmani rahim na farko ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar zuwa wannan program mai albarka kuma muna godiya proprietor na wannan makaranta mai tare albarka makaranta da ke koyar da yara ke ba da yara ilimi makaranta da ke ba da yara ilimi wanda zai taimaka wasu kansu ɗaliban da kuma al'umma ga baki ɗaya Allah Ubangiji ya saka ma ɗan malikin Bauchi na yi mamaki da na shigo wajen nan na ga abin da na gani da my concept na wannan makaranta ina tsammani wani dan waje ne karami amma alhamdulillah ga abin da muka gani ya nuna clearly cewa dan maliki ya zo da niyya da tabbatar da cewa ya ba da ilimi ya ba da nashi gudumawa ma al'ummar jihar bauchi abin takaici ne a ce an kasar da wannan idea na wannan makaranta a kan za a yi partnership ne da gwamnati daga ƙarshe kuma gwamnatin ta zame ta bar shi ɗan maliki shi kaɗai to alhamdulillah wannan abin da kake yi wannan makaranta da ka saka hakika ka sa foundation na raya al'umma ne wannan gaskiya ne ba ba wai ɗaliban kawai ba wanda suke zuwa su samu ilimin amma ilimin da suka samu yana zuwa ya taimaka ma abin hukumomi da nauyin lura da lafiyar jama'a yake kansu saboda haka muna dole ne mu gode maka maka kuma fatan alheri cewa insha Allahu mu ma in Allah ya taimake mu za mu ci gaba da contributing ma wannan center na daga cikin dukkan al'amura ko kuma halittu da Allah ya zata duniya da shi ba abin da ya fi mutum saboda haka in ka sa foundation inda za ka tabbatar da cewa wannan mutumin yana raye a lafiya cikin ƙoshin lafiya babu wani abin da za ka taimaka da yi wannan saboda hakan na daɗa godewa ɗan maliki wannan effort da ya yi na wannan makaranta ɗalibai wanda suka zo koya a ba su shawara cewa kima mutum a rayuwa na yau ya danganci yawan iliminsa ne yawan iliminta yawan kima saboda aka ku ɗauki eh, wannan makaranta da kuka zo za ku yi da muhimmanci kwarai da gaske ku sa hankali akan abubuwan da ake koya muku kuma ku tabbatar da cewa kun yi amfani da wannan opportunity da kuka samu na yin karatu so da kuma za ku zo ku yi contributing al'umma a lokacin da kuka kare makaranta. kuma insha Allahu a gaban da ya kamata in Allah ya da a gaban da ya kamata za mu yi zama na musamman da shi dan maliki ga ta yaya za mu haɓaka wannan waje da ji abin da yake ciki a yanzu insha Allah daga ƙarshe ina godiya ma maluman da ke wannan makaranta da suke taimakawa wajen ba da ilimi a ɗaliban da suke makarantar da sauran duka jami'o'in da suke nan a nan makarantar muna fatan cewa Allah subhanahu Ta'ala zai ba mu kowa ladan aikin da yake yi na koyarwa kuma muna fatan cewa wannan makaranta za ta haɓaka ta zama wata babban santa wanda a ko'ina za a ji labarin ta ba Najeriya ba ma har a waje. saboda haka ina godiya kwarai da gaske dan maliki Allah ya taimaka mana Allah kuma ya ba mu ah, Ladies and gentlemen